Christ. لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi kamar yadda masu sauraro suka sani muna gabatar da wannan shiri ne wacce wannan gidan talabijin na sunna tv ya ɗauki nauyin gabatar da shi tare da ni akwai malaminmu malam ibrahim adam disina wato lasara a makarantar horar da malamai ta azare kuma limamin masallacin juma'a na masjidin rahma shine yake wato ɗaukar nauyin amsoshin dukkan tambayoyin da muka zo da su cikin wannan gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba ne nake daukar nauyin tambayoyin ba a ah? eh, amsa nauyin amsawa ai muka nauyi da bambanci <laughs> nauyin amsawa ba yana nuka ba ne to ga malam kamar yadda muke cikin azumi wani yana tambaya akan abin da ya shafi yin amai cikin azumi don mutum ya amai cikin azumi shin azuminsa ya lalace ko ko azumin na nan بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوى ما سجن مدى سورة لمكو إنا كوكي سلام المسلمين في قليكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أنا مصمى صفة الله كمارين لكتي ونياتي أمينا كريا أزمي نعم amai ai kala biyu ne akwai wanda mutum ya kakala hmm. kai ne ka sa tsarka a bakinka ka kakaro amai hmm. ko kai ne kai ta yunkuri don aman ya zo da kuma wanda amai ya zarge shi hmm. ma'ana aman ne ya zo masa ba tare da shiri ba ba shi ya zaba ba to waɗanda yadda aman suke kashi biyu hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya kasa hukunce hukuncensu kashi biyu cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man istaqa'a fa alaihi alqada wa man zara'ahu alqai'u fala qada alaihi duk mutumin da ya kakala amai hmm. shi ya jawo ama hmm. to inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya rama azuma hmm. anan ma ba wai zai kafara bane ba ba hukuncin wanda ya kakala amai ya kafara ba in ya rama azumin kadai yayi to amma kamar yadda eh, na faɗa tun kwanakin da suka gabata cewa da ake yi wa mutane ba ka fara akan abu mm. ba na nufin cewa laifin abin karami ba ne ba mm. a'a babu wani hukunci da mutum in babu wani abin da in mutum ya yi zai kankare masa laifin ake nufi mai yiwa babban laifi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya abin da in kayi za a kankare maka wani laifin ba dole sai ka haɗa tuba kashi na biyu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wa man a alqayu hmm. wanda amai ya zo masa wanda amai ya fado masa hmm. ba shiri ba tsammani fala qada alai shi kama ba sai ya wato biya azumi ba saboda dama ai abin da ya shiga ne hmm. yake karya azumi ba abin da ya fita ne yake karya azumi ko shi wannan da ya kakala amma saboda bai girma azumin ba hmm. bai kyauta kansa ba wallahu ta'ala a'ala masha ma <clears throat> masu kallonmu da sauraron mu kamar da muke ƙara maimaitawa cewa matukar kana bukatar a amsa maka tambayarka to sai ka duba lambobin da suke gudana a gaban akwatin talabijin ɗinka domin ka rubuto test wato ka rubuto ainihin tambayarka a jikin wayanka sai ka turo insha Allah za mu yi duba mu ba wa malam domin ya nazari yadda za mu samu amsoshin tambayoyinku Allah shi mana taimako a tambaya ta ga malam wannan wani matashi ne ya ce ya kasance cikin ramadana ne sai wasa da al'aurarsa har mani ya fita uh-huh. to menene hukuncin azuminsa cikin ramadana wanda ya wasa da gabansa namiji ne ko mace ne ko wani bangaren da ke iya tada masa sha'awarsa har ya kai zuwa ga maniyi ko ta kai zuwa ga ta fitar da maniyi azumin su ya kare mm-hmm. kuma zai rama bayan fitan watan ramadana nan ma kamar yadda aka faɗa akan abin na faɗa su cewa shari'ar musulunci ba ta sanadar da yin kafara gare shi ba mm-hmm. eh, kaɗai dai kamar da malamai suka amsa cewa zai biya ne kaɗai saboda ya karya azumi mm-hmm. amma wannan kuma ai ba saduwa ne da iyali ba saduwa da iyali kadai shi ke sa mutum ya yi azumi ya yi kafara shi wannan wato wasa ne har ka fitar da abin da ba a so ka fitar da shi a watan ramalana a cikin azumi mm. wallahu ta'ala a'ala ko da ce eh, fatawa ta mazhaban malikiya ne mutum zai yi kafara to amma wannan fatawan kamar da malam albani a cikin littafinsa tamamul minna hmm. fi ta'liqi ala fiqh sunna hmm. ya tantance zancen cewa lallai ba wannan ita ce zance ko shine zance mafi nagarta cikin zantukan malamai ba hmm. saboda haka a takaice a dunkule dai ba fara a kansa amma azumin su ya bashi kuma zai rama bayan fitan watan ramadana kuma a lokaci guda dole zan zamto na yi amfani da wannan damar malam usman na san mewa kai ma za ka kara mm-hmm. cewa ba daidai ba ne ba ko mutum na azumi mm-hmm. sannan yana kalla kallon da za su jawo masa sha'awa kallon nan kallon mata ne kai tsaye akan titi mm-hmm. ko kuma ta hanyar wato na'ura mai bijiro da hoton mutane ko dai ta hanyar gidajen talabishin hmm. ko ta hanyar kasatoci na hmm. cd hmm. ko ta hanyar kwamfuta ko ta hanyar duniyar gizo intanet wayoyin da suke hannu na'am ko wayoyin hannu tunda kasa a wannan zamanin eh, illa man rahima rabbuk hanyoyin fitina sun yawa hanyoyin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara za a jarrabi imanin mutane sun yawa saboda musamman duniyar gizo yadda take cike da batsa yadda ke cike da abunan fina-finai na batsa wanda kuma a irin ƙasa ta mutu najeriya ba irin wasu sauran ƙasashe ne masu kan gado da suke tare mutane daga mm. shiga irin waɗannan mm, site sites ko internet abunan sites din ba hatta a facebook da ga wasu suna to ka gani a facebook bar wannan mai yiwa ma hoto ne mm, ana maka magana wannan zaka ga motion na binan bidiyo mai motsi ya fi daga hankali ya fi wa fitina sama da wanda yake kawai Allah shi taimake mu to ka san Allah saboda haka ba abin da zamu ce mutane Allah ya kawo tsoron Allah Ba ka da abin da zaka faɗa mutane cewa yin hakan kuskure ne sabon Allah ne kuma yana busar da zukata irin ka wannan kallace kallacen yakan sa zukata mutane su zama masu kaushi kaci ba tausayi ba ɗanɗanan imani sai ga idanunka a bushe ba ka jin kunya ba amma mamaki yasa za ga masu irin wannan abun tsarajin su ma ba damu da shi ba gwargwadon ka hmm. gwargwadon yadda kake kulawa da kanka gwargwadon da za kake kare mutuncin mai hmm. kanka abin ya kai yanzu yan mata za ga sharing irin waɗannan hoto suke da da abokanansu hmm. ta hanyoyin da ake sharing din video ko pictures a duniyar yanzu mai tarin yawa a ake cewa ƙididdiga ta gwada cewa kashe saba'in cikin ɗari na masu shiga duniyar gizo a irin wannan ƙasa tamu suna shiga ne kai tsaye zuwa ga waɗannan site na batsa mm. kaga mutane maimakon a ce su yi amfani da abin da zai amfane su tun da dai kaga irin wannan abu akwai alkhairai a ciki Na kwarai akwai alkhairai da yawa wanda za ka yi technology irin wannan technology ne ya saka yanzu kuna gida jijinku kuna kallon abin da muke yi kuna ganin abin da wainar da malamai suke toyawa a tasirin su da ba wannan gaskiya to amma kaga hakan nan kuma wani shi yana amfani da wannan damar ne ya watsa blufi wani na amfani ne saboda ya watsa rawa ah. wani ya watsa caca wani ya watsa kaza ba iyaka saboda haka kamata yayi mu zamto cikin hankalinmu mm. mu musulmi amfani da wannan dama ta technology mu zamto cewa mun yi wa addinin mu hidima mm. Allah shi taimake mu a gaba <coughs> tambayar mu ta gaba ita ce wato ana tambaya ne akan waɗan wato kamar tana da alaka da wannan abin da ya shafi sha'awar sha'awar din mm-hmm. domin matasa ne yanzu galiban sukan zauna ne akan irin wannan kalle-kalle ɗin hmm. to shi yana magana ne akan sha'awar ce ta yi masa sanadin wato salwantan azuminsa in hmm. yana matashi mm-hmm. to shekarun kusan ma dai shekarar da dai ce shekarar da ya balaga ne hmm. ta zama sanadin azuminsa mm-hmm. to har yanzu idan ya tuna sai yana nadama akan wannan abu to kuma ya rasa yadda zai waye da azumi din to na ganin kamar ko wannan ne da alaka da wannan ai eh, sai mutum ya shi murna masha Allah har kaga mutum ya yi zunubi ya laifi mm. kuma yana nadama to alama ta cewa insha Allah nagarta shi ta biyo baya tunda dama mutum ba zai tuba ba dole sai ya yi nadama kaga sharɗan tuba kamar yadda malami ahlari ya faɗa cewa mm. akwai annadmu alama fata mutum ya ringa nadamar abin da ya gabata mm. kuma zan yi amfani da wannan damar in faɗa ma waɗannan samari dama duk mai ganin mu da sauraron mu cewa wato addinin musulunci addini ne wanda ke jan mabiyansa hmm. yake kokarin shigo da su cikin gida ba koran su yake yi ba so Allah yake kowa shiga aljanna ba so ake kowa shiga wuta ba duk wani laifin da mutum yayi babu limit hmm. babu wani laifin da zaka yi a duniyar nan Allah ba zai gafarta maka ba babu shi Allah maɗaukakin sarkicin alkur'ani cewa yi ƙul hmm. ya ibadi yallazi na asrafu hmm. ala an hmm. la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim ƙul faɗa musu ya ibadi yallazi na asrafu ala an ke musu ya ku bayi waɗanda baku ku kyautata kanku ba Allah ya kira su da bayinsa mm. bai ce ya ku matsiyata ya ku mutanen banza mm. ya ku yan iska ya ku shashashu ba sai Allah ce kun ga da kun yi laifi mm. ku zo ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah shi yasa malam Usmanu a musulunci mutum ya ɗeba tsammani ya ce shi ba Allah ba zai gafata masa ba yana ganin kawai yayi abin da Allah ma ba zai saurare shi ba ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah hmm. wannan abun shi ma laifi ne zunubi ne yana daga cikin wato manya-manyan zunubai oh musulunci kenan innahu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubai inda ya faɗa eh, da ya faɗa an faɗi iya nan ma da ya isa ya ce jami'an duk zunuban ma innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai gafara mai rahama bayan da Allah zai ce shine mai gafara mai rahama kuma a ce ka tuban Allah bai gafarta maka ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki yana tausayin bayinsa yana so ya shigar da su aljanna amma sai dai fitsara ce kawai irin ta ɗan adam saboda haka wannan bawan Allah da yake cewa ga abin da ya yi da yana yaro yaro matashi hmm. kuma har yanzu abin na damansa. tambayar da za mu masa hmm. shin ka rama azumin in ya riga ya rama hmm. azumin nan babu komai a ka sai ka nemi Allah subhanahu wataala ya kara gafarta maka saboda baka sani ba Allah ya amsa ko bai amsa ba amma dai in kai yi tabbas Allah madaukakin sarki zai amfa zai gafarta maka zunubanka tunda Allah ya ce inna huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai rahama malam usaimin a cikin littafin sa alqawaid alqawaid musla fi asma'illahi alhusna yake cewa wato duk inda kaji Allah ya cike zance da wata siffa tasa na wani aikin da yake yi hmm. to tabbas wannan aikin ya zama sai Allah ya yi shi ma'ana da Allah ce yana gafarta zunubai hmm. sai kuma yake shine mai tuba mai hmm. rahama to lalle Allah ya gafarta din in aka nema a gafarta lalle Allah ya yi tuba in aka nemi tuba lalle Allah ya yafe in aka nemi Allah ya yafe Allah madaukakin sarki kamar da zo a cikin hadisi in bawa ya daga hannu yayi addu'a to fa addu'arsa ba ta faduwa ƙasa banza sai Allah ya amsa masa ɗaya daga cikin bukatunsa ko dai take ko daga baya ko a tunkuɗe masa wani abin da ya fi wannan wato muni ko kuma Allah canja masa da abin da ya fi wannan alheri in kuma har zuwa yanzu bai rama ba hmm. to yi maza maza bayan mun fita daga wannan watan ramana ramalana bayan ka kammala sittin shawar ɗan ka hmm. uwana sai ka rama azumin ka ba kuma komai ba za ka yi ka fara ba kuma kai ba kafiri bane ba hmm. kai ba munafiki bane ba hmm. ka kai bawan Allah ne Allah ya ce kai sa qul ya ibadiyal hmm. ladina asrafu ala anfusihim na'am malam usman wato kamar shi mai sauraro ya kamata ya ƙara lura da cewa sunan gafur mai gafara ne hmm. sannan sifarsa ce ta gafara din hmm. sannan kuma sifa ce mai aiki kwarai da gaske gafara ana yin sa ba wai ba wai an dakatar da shi ba eh. wai ya dauki sifar ce kawai ba sunayen Allah suna da suna dauke da ma'anar suna masha Allah yanzu misali na'am zai yi wa sunan ka Karim mu hmm. ce maka yi wa ka Karim na'am na'am zai yi wa ka Karim amma zai yi wa ka zama marwaci eh, wannan shi yafi sauki ko ba ka ba shi yafi sauki zai yi wa ce sunana a suna na karim amma kuma zai zama ni karim ne mm. so dan sunan wato don an ce suna ba dole zama cewa kowa na dauke da ma'anar sunan na ma'anar sunan ba na yawa amma Allah amma shi Allah Allah yana dauke da ma'anar sunansa Allah at-tawwab ne mm. lalle kuma yana tuba tuba Allah rahim ne mm. lalle yana yana rahama Allah al ne lalle yana da karfi wallahu ta'ala Allahu akbar a gafa malam tambayar mu na gaba wannan ma azumi ne ake bin sa kaman na shekara guda hmm. amma ba ina nufin shekaran bashi ake bin shi hmm, to sai wani ramadanan ya zo shi hmm. to shine yake tunanin yadda wato zai yi wajen biya din ga shi ya sakacin biya har wani azumi ya zo ya same shi idan mutum ana bin sa bashin azumin wata ramadana na ah, sai uzuri rashin lafiya ko wani abun da ya bugulo ya sanya bai samu damar rama azumin da ake bin masa bashin ba ba komai akan sa mm-hmm. la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya Allah baya ɗorawa baya mutum abin da ba zai iya ba haka Allah bai baka dama ba saboda haka Allah ba zai kama ka da laifin ba saboda larura ne mm. amma idan ya zanto cewa mutum kuma ana bin sa azumin watan Ramadana ne mm. sai ya zanto kuskurensa da sakacinsa mm. da wasan wasansa yasa bai samu damar rama ba har wani ramadana ya zo duka su su biyu musulunci yana neman da salama bayan wani azumin watan Ramadana kuma duka su su biyu babu wato ciyarwa a kansu a matsayin ƙarin hukunci bayan ramawa sai dai bambanci tsakanin biyun hmm. wannan ba shi da laifi a gurin Allah hmm. wannan kuma ya yi sakaci ya yi laifi hmm. wannan bayan ya rama sai ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma in ya rama ya rama abin da ke kansa kenan wallahu ta'ala a'lam masha Allah tambayar mu ta ga malam wata ce take tambaya akan tana da mahaifiya to mahaifiyarta ta rasu mhm. to akwai dan sauran azumi a kanta mhm. wai za su iya biyan wannan azumi din Eh, ya danganta wani irin azumi ne hmm. ba kowane irin azumi ne ake ramadana kamar yaya kamar cikin azumi kafin ramadana ya kare sai cutan ya same ta kafin ramadana ya kare eh, sai cutan ya same ta ko uh-huh. wannan cutan sai zama mata kuma ajali wadda ta hattara su ba ta samu ta karasa wannan azumin maka na ramadana din amma dai ta fita ramadana tana cutan abu guda biyu ne idan matsalar ta same ka hmm. misali an yi azumi ɗaya biyu uku sai rashin lafiya ya zo da ya zo wa mutum mm. sai zamto cewa bai samu dama abinan a har aka ƙara azumi ko a cikin azumin sai ya rasu mm. to dan abin da aka a lokacin yana raye eh. akwai wani abu a kansa babu mm-hmm. me ke kansa ba abin da ke kansa amma da a ce misali mm. ana binta azumi ne misali ta yi Eh, jinin haila ya zo mata eh. ko hmm. eh, ta samu sarin da ya kamata ce ta rama azumin ba rama ba sai kuma ta rasu ko kuma ta yi bakance irin wannan ne za a ce za a biya ba kowane azumi ne za a ce za a biya ba wallahu ta'ala ala amma yanzu idan dai har bashi ne ya zama na haidan ne da su biya mata su ƴaƴanta za su biya mata kuma Allah zai bata ladan ko na bakance ne Allah zai bata ladan kwarai kwarai masha Allah to wani uzuri dai amma wannan ya same ta rashin ramadan ya same ta ko ba ta da lafiya kuma ta lama azumi kuma ta ta lama wallahu ta'ala alam masha Allah eh, a dai tambayi malamai karin bayani masha Allah eh, na'am to tambayar mu ta gaba malam mutum ne da mahaifinsa ko mahaifiyarsa so rasu wai zai iya yin in azumi ya azumi don a basu lada ko ya karanta qur'ani misali haka a basu lada kamar da yanda yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu na'am to duk ayyukan sukan tsaya cik mm-hmm. in banda abubuwa guda uku akwai yaro na gari da ke masa addu'a mm. akwai sadaka mai gudana ko mm-hmm. wani ilimin da ya bari ake amfana da shi ah, akwai fatawa ta Abdullahi dan Abbas da na Aisha Allah shi kara masa yadda malam Albani cikin littafin ahkamul jana'iz ya tattauna matsala sosai mm-hmm. eh, cewa ah, bayan mutum ya rasu babu wani aikin da za a yi masa ya je zuwa ga account ɗinsa hmm. a ci gaba da lissafawa hmm. cewa wannan aikin nasa ne hmm. sai abin da ɗansa ko ‘yarsa kaɗai suka masa yanzu da uba zai yi aiki ya ce a kai zuwa ga account ɗin yaron bayan rasuwarsa ba zai je ba da a ce mata za ta yi azumi ta ce ko wani aikin a ta ce a kai zuwa ga account ɗin mijinta ba zai je ba amma account ɗin babanta zai je ɗanta in yayi zuwa ga account ɗinta zai zo mata ah, dalili kan haka imam bukhari a cikin littafin al'adab al-mufrad ya hmm. rawaci hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hmm. ah, ya ce ranar gobe kiyama wanda daga cikin bayi zai ga himmin ladan da aka tara masa zai hmm. ce shi ya san anan duniya da bai aiki irin wannan ba da har zai samu irin wannan tarin lada mm-hmm. sai manzon Allah sallallahu ya ce sai a ce masa mm. ai wannan daga cikin kyawawan aikin da yaron sanagari ne ya yi masa a shi kaga da wannan hadisin aiki yaro yakan iya zuwa ga akawun din babansa ko da bayan baban ya rasu amma yaro ne kaɗai ke da wannan dama ko yarinya ce kaɗai ke da wannan dama ɗan mutum ke da wannan dama amma duk wani a duniya a wani abu a duniya wani abu wani a duniyan nan iya abin da zai maka yi amfani ka bayan rasuwar ka shine maka addu'a wanda ka sani cewa idan mutum ya rasu tun daga kanka barinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a masa addu'a istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al'an yus'al roka masa Allah Allah ya sa ya dace da tambayoyin da mala'iku suke masa dan yanzu ana masa tambaya kaga addu'ar kowa ta kan iya taimakan taimakan dan uwan su amma aiki baya iya taimaka baya iya zuwa ga account din mutum dole sai ga wanda ka ne maka daga nan mutum zai gane muhimmancin mu cewa investment din tarbiyya mm. akan yaro Ina amfanarwa har bayan rayuwa har bayan rayuwa saboda haka ya kamata mu dinga kulawa da tarbiyyar yaran mu kada mu dinga cewa a ba su ai titi ma zai koya musu duniya mm, duniya ma za ta koya musu sosai. wannan abin takaici ne mm. kuma da wannan zan yi kira cewa duk da cewa yadda ba mutane suke faɗa ba haka manzon Allah ya faɗa ba mhm. kasan mutane suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mm. ku yi aure ku yi ta hayayyafa mm. dan zai zan yi alfahari da yawan Qur'anin tashin alkiyama manzon Allah ya faɗa wannan zancen ba ba haka ya faɗa ba mm. ya dai faɗa zance makamancin wannan mm-hmm. ya ce tazawwaju alwajuda alwaluda fa inni mukathirun bikum alumama yawm alqiyama ku auri mata alwaduda masu iya bayyana muku kauna mm-hmm. alwaluda masu haifuwa fa inni mukathirun bikum alumama yawm alqiyama dan zan yi alfahari da yawan kuwa sauran al'ummomi da nan gobe kiyama wannan ya sha bamban da cewa da ake manzalla ce ku yi aure ku taye mm. abin da sa nake dan wannan zance ba wai ina cewa kada hayyafa bane ba ba ina kira ne zuwa ga ayi da ɗaya ko da biyu ko da uku ba dan ba iya na ba kenan kai ma naka ba iya su ba kenan abin da ake nufi da wannan zance shine don Allah ba wai kawai a ta hayyafar mutane ba tare da kulawa da tarbiyyar su ba kaɗan mai amfani ya fi mai yawan da bai da amfani hmm. ya kamata mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai alfahari da dan lishu ba hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai alfahari da wato dan dan sara suka ba ko dan kalare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai amfani da political targets ba hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari ne da ummatul ijaba wanda suka amsa kiransa wanda za su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su zuwa aljanna amma wanda yake yana cikin al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hmm. amma kuma yayi tawaye umarnin Muhammadu babu ruwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da irin wannan irin waɗannan ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama zai ringa kiran zuwa ga tafkin alkausa amma sai a zo ana kada kansu ana ci ana koran su hmm. yana cewa muhimmin manzon Allah cewa mala'ikun da ke koran su da dan za su zo gurin manzon hmm. Allah ya ce wannan ku al'umma ta mm. ne al'umma ta sai a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. ai sun canja mm. ai sun bari sun yi watsi da umannin ka yan uwana na malam usman so ga gafta malam daman wannan a shawarwari da nake so kusan tun da na ga kamar lokacin nan ba kusan amma muna da sauran kamar karkarewa so da mu iya shigo da wata tambayar tambayar mu ta gaba ita ce akan wato abin da ya shafi sallah na tarawihi ne mm-hmm. shin mata za su iya haɗuwa group a cikin gida a jagorance su sallah ba tare da sun fito masallaci ba nan eh mata suna da zaɓi guda biyu hmm. za su iya sanya namiji jagorance su sallah a cikin gida a cikin gida na'am eh amma sai dai ka san mata a cikin gida sukan samu sakewa eh. iyayenmu Allah ya kara musu rahama eh, ka san idan aka dan samu wuri cakewa suke yanzu nan sai ga in a cikin gida ne masallacin sai ga ta sun sun tutube ko ka shigo ka samu cewa duk suna tutube kuma suna zuwa a masallaci in malam ya shigo sa'an nan aka fara shirin <laughs> Allah ya ganya yana gaskiya so kamata ya kula da wannan kuskure ah, amma kuma aka samu tun da a yanzu ga alarmiyoyi mata mana da su ba iyaka mm, alarmiyoyi ko ina shiri guda kowane gari zaka iya cika shorudu hmm. ko ko roka da alarmon da ka mutum da ya tabbata nana Aisha tana sallah wa uwanta mata ummu sallama ta yi sallah wa uwanta mata hmm. har akwai wata mata mai suna ummu waraka ita ce kamar ladanin su so babu laifi a ce mata wa junan sallah sai dai hmm. kamar da zo a cikin hadisi in mata za su yi wa junan sallah to fa za ta tsaya a ake su ba gaba su bane kasan mata sai gana cewa to ai mm. wannan ta ta gwada mana ta kowa ka san su a ba sa raina abin kishi ba na ce kishi ne sa mm, musulunci ya ce su tsaya tsakiya ba saboda dai haka a ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun jagoranci uwan su mata sallah kuma tabbas ka san matan manzon Allah ba za su yi wani abu ba sai da umarnin mai gidan nasu sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya halatta su yi wannan su yi wancan kuma ya halatta ma su zo masallaci duka a yi sallah tare da su kamar yadda ake yi sai dai kamata yayi a kuma nisanci abubuwan da za su iya jawo wa fitina game da hanyar zuwa da komawa da khimaril aswadi ma za fa'alti bi nasikin muta'abbidi mhm. kad kana shammara lis-salati izarahu mhm. hatta waqafti lahu bi babil masjidi mhm. ruddi alayhi salatahu wa salamahu la taftinihi la tuftinihi bi rabbi dini muhammad kasan wani lokaci za su zo masallaci kuma sai zamto suna bada sallolin mutane maimakon su gyara sallolin kansu sai a kula kun sani kuna da fitina kukan iya hankalin mazaje kada ku fitina mutane a cikin addinin su in kun zo masallaci nesa da yadda maza suke Allah shi taimake mu masha Allah gafa ta wannan naga kaman karshen darasin namu don naga ne na wannan dai <laughs> wannan darasin da insha Allah so masu kallon mu da sauran mu mun ƙara maimaita muku cewa in Allah ya nufa wani yana da sha'awar tambayar da zai yi to ya duba akwatin talabijin ɗinsa domin rubuto tambayarsa ɗauki wannan namba ɗin ya turo insha Allah za mu ba wa malam domin ya nazari don samun amsan tambayoyin saboda amfanin mu hmm. kafin zuwan wani darasi a madadin shi malam Ibrahim Adam Disina إمام مسلاة مسجد الرحمة قهوة تمالا السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا مرض أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على